a jihar bauchi ga misali an sake samun wani jami'in hukumar kula da lafiya ta majalisar ɗinkin duniya mai ɗauke da kwayar cutar coronavirus wato mutane biyu kenan dukansu ma'aikatan hukumar who din a yayin da jihar gombe kuma gwamnan jihar ya ce za a shigar da maharba na gargajiya da kuma 'yan banga domin su sa ido a kan iyakokin jihar dangane da masu shigowa jihar da farko dai ga abin da gwamnan bauchi sanata bala abdulkadir muhammad kauran bauchi ke faɗi a taron masu ruwa da tsakin mun duba matsalolin da suke damun mu na wannan aloba na covid-19 wato coronavirus mun ɗauki matakin cewa za a samu a ci gaba da kulle wa'yansu wurare ba wai kulluwa na kirib ba amma wannan karo saboda ganin cewa abin yana daɗa yaduwa a jihar bauchi kuma ga su makwabtanmu abin shi ma yana daɗa haɓaka kuma ga matakan da aka ɗauka a sauran jihohi da ƙasa ma da duniya gaba ɗaya kuma dole bisa nauyin jagoranci da allah ya ɗora mana buga mun kawo wayansu kudurori wanda zai hana hana yaduwan wannan mummunan cuta a jihar gombe kuwa kwamishinan ayyukan lafiya ahmed gana ya tabbatar cewa suna tsare da mutane biyar waɗanda suka shigo jihar dauke da cutar coronavirus sannan ya ci gaba da cewa kuma cutar na shigo waye ba daga cikin gari ya tashi ba an shigo mana da shi ne lokaci ɗaya kyau tun da motoci muka ce su yanzu kun iya tantancewa daga inda wayannan mutane suka fito har suka shigo gombe suka kawo muku wannan daga kano daga kano suka zo wasu sun ce tun lagos kasan sun da baburan su ma irin yan ama su zuwa a chapa lagos din nan da sauran garuruwa da baburan su da komai suke shigowa akan mashin ne ma suka tawo da masu na da babura aka zo aka kama su ai da babura aka muka dauke su a motoci muka tafi da su inda muka aje su da babura an dauko su ko tun daga lagos ne aka zo aka aje su ne sannan suka dauki mota daga kano kuma suka taho suka yi gombe to yanzu suna ina a kawo su wanda suka samu infection din the last time dai da na magana da zabi guda uku an dauke an dauko su an kawo su federal teaching hospital isolation guda ɗaya kuma lokacin mun bari ana neman su musamman bayana ya kamata sun same shi sun zo ne mataki kenan kuka dauka a gwamnatance to za a ƙara karfafa dai maganar bota to misali irin mutanen da suka yi mu'amala da su a nan already ana nan ana ta neman su contact tracing a zai agent daman su daga cikin su nan ai tunda muka dauki sample yawanci mun sa a ajiye su ai a gidajen su to ban kasan da suke ba duka suke zama ba a waje daya hmm. yawanci muka kama da mun tunda policy din self quarantine ne a gida ai kasan hmm. previously so sai a je a ajiye mu samu waje a gidan mutum inda iyalan su su koma gefe su bar masa wasu mazauna garin Gombe sun bayyana ra'ayinsu kan batun sanya maharba da kuma 'yan banga don bunkasa harkar tsaro a kan iyakokin jihar kuma ma'aikata na gwamnati ko 'yan fanta da soja dole ne sai gwamnatin jiha ta ba su haƙƙinsu wanda aka ce a ba su daga ba haka ba to gaskiya tsaro ba zai inganta ba domin kowa ya san kowa a Najeriya. Insha Allah da bi ai mu abun da ke so kare wannan cutan in dai jama'a da su bi dokokin abun da aka tsara yadda aka tsara mu muna na da wannan abu. mun amince da wannan abu in zai shi wa da rubuta ruka haka idan abun yadda ya tsara ya faɗa zai yi. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.